Ana nan cikin darasin wasu shi surar da mordafiri idan makamanci ba. Allah ya taimake mu. Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a Thank you. العذاب إلا قول البشر يا رسول الله وعلى السلام وعلى السلام da nawa kwafta da kuma da na ne ga

wala ayi halin kan kowane hali kuma sai masu alheri kashi to Allah ya lafiya shi sannan shi ya tsawon asuba a kuma jihani a wata fasara shi ma ya ko kuma ya yi abin da zai da shi alhaji da a au ko yana ta tunani ne zai fara game da qur'ani shi wannan mutum matsalar a ne wato musulun da yake so ya saboda ya saurara alqur'ani kuma ya gane ya ce qur'ani ba maganin ba qur'ani ba su yi ba qur'ani ba ba qur'ani ba wata bane wannan magana zai faɗa cikin shi na dawo yana tunanin wasu kalma zai yi wa ita ta tuka wanda in ya yi ta tana ya tsara shi cewa shi ba musulmi ba saboda haka ya yi tunani zai fara sun ma a bata sannan ya gije wuta ya yi kaba da wajen abu ya gije wuta da wata da ya gije ta sosai wato abin nan yi kan da ba ya kuma saboda kwanci ga abin da ya fai wa bata wato ya gije sosai a yi zaɗa da ya ya kara wajen a wani su da gince musamman kuma albara an imani sannan ya kawai da imani wata kamara ya girman fi safara a nisa ba ya haƙi ya yi girman sai game da kan gaskiya a madadin ko game da ma'anar sallallahu alaihi wasallam wannan bayan biya wannan tunani fara shi ma da sai ya ce ga abin da ya zo mai na alƙur'ani ga abin da annabi ya zo da shi sai ya ce ina haka

wato Ina in hada kawo da bashar wannan ba magana kowa ba ya bace magana aw ya kuluna manasaba da kuma ko kuma suna yi diba abin da yana zawa da halin haka dai wannan mutum ya yi tunani Allah ya ce to banne da shi da wasu ne ya usli taqar ta أدراك ما ذكروا لا تبقي ولا تذر جواعة للبشر عليا تسعة عشر Thank you. Wata ce ne sannan jikin kuma ya kuma dawa wa wani da wahashin da bashar wata mai kone wa ce da fata kai, kayan tsakanin fata wato ta kai alaiha ta ta ta ashir kuma akwai mala'ika guda goma sha tara suna makwanta ai malaka wato mala'ika goma sha tara kuma hazo na tsawo mala'ika goma sha tara su ne masu wakon Allah ya ce wa'annan mala'iku goma sha tara nan da kuma a sabon nan وما جعلنا أسعارا النار إلا ملائكة وما جعلنا عندك عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا آمنوا إلا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله وهو كافر ماذا أراد الله بهذا مثلا وذلك يضل الله من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما إلا wato idan aka ji wajen warauta ya aka kama barewa idan ya riƙe mutanen da ke wurin sun ka taru sai dai su a shi su hukunci kowa inda ya riƙe ya amma ba su yi ake hauka kawai wani bi ya kan zo ko ya kan ce a azaba ka ce a azaba sai ya ce duk da to a jaye a sai inda ya tsaya nan kowa da kowa ya kama inda ya samu sai ya ta ce, amma ko mutum ba su da kai da kanji ne wannan kafirin sai ya ce musu to tun da dai Allah ya ce mala'ika goma sha tara domin na yi muku alƙawari zan yi goma sha tara sai duk ku haɗa kai ku rike mala'ika guda kowa ya yi abin da ya dama ya an je lahira duk ku rike mala'ika guda ni zan rike muku mala'ika goma sha takwas saboda yana gani yana da kai shi na sai Allah ya yi bayanin mala'ikun yadda ai wanda ya kaza duba haka nan na ba ba ya yi kuma bayyana ta ta'ala ta fata sannan Allah ya bayyana ba. man ji ila na nari wa'anda aka sanya su zama su gadi wuta ai a tuka ta ashara su goma sha tara kuma zakara wanda da kutu da ba kuma ya ambace su cikin littawa da sun ka gabata ta mawuya wanda suka tafi da hana. to kala Allah ya ce subhanahu wa ta'ala amma ji anna asaban nari ba musayya masu wa kwamutan ba illa mala'ika ka ce mala'ikuna wanda ke wa kwamutan wa shi mutumin nan ya san da sun ba mala'ikuna ba mutane ba a yi fa dai su nuna fashari ba cikin mutane wa malakun wahidun nuna wa mala'ika guda daga cikinsu matsawa min ahalin duniya kunya a yayi cikin duniya ɗari duka mala'ika guda duk duniya ta mutanenta da aljannunta da dabbobinta da duwatsunta duk za su yi mala'ika to amma duka wannan ƙanyi da arga mala'ika mala'ika goma sha tara ne masu hukun mutum saboda haka ya san da sani mala'ika guda cikin su ya yi duniya da wanda a cikin ta ƙanyi da ba wa ma na idan ta zalika wannan kira na su sha tara kuma sanya shi kitabu na sai zan yi zama fitina wai da lada zan yi zama da wanda bi an ya kunu don su rika cewa dan ya kunu su za ta ashara wato ba shi ashara ba wato bi an ya kunu dan ya kunu abin nan sai makarin su za ta su rika cewa lima dan makarin su za ta ashara ne yasa wani da da ya sai jinan lamina wasu da mu kuma mun haka da ahli kitabi wanda Allah da tafsirin a saura da da cikin littafin a ambace mala'ikun goma sha tara abin da ya samu ka sake ambaton cikin Qur'an sha tara da ya sai jinan lamina wasu da ahli kitabi al-yahud wa yahuda na fatar da kiran da ke gaskiya a sallallahu alaihi wasallam shi kawai ne su ta ashara da yace goma sha tara wanda wannan lissafi na sha tara almuwadu ko da wani kitabi ya yi muwafaka da abin da cikin littafin a yabu da wannan tsara kuma wani zaɗin da bin amon kuma waɗanda suka yi imani na ahli kitab cikin ahli kitab su ƙara imani wato imani cewa abin da ya yi da abin da aka ba da labari cikin littafin sa ai tasdiƙa su ƙara gaggantawa ne muwafaka saboda muwafaka ma abin a annabi abin da ya yi shi sallallahu alaihi wasallam ya limamin misali da limamin da da kuma abin da a cikin littafin alifana a kan masu talifa wanda suka gabata. Kula da ta wannan yana wasu littafin kuma domin ahalin da ta da bin shakka. Wani mummi nuna kuma mummunai bin gari ma wa'anda ba su kai ahalin da ta Kada su shakka fiye adadin mala'ika da adadin yawan mala'ikun nan. Awo biyu da ta da Muhammadu kuma kada su shakka. Kada manzancin Muhammadu sallallahu alaihi wa wale ya kudan da dina a ruka a duk da dina ba kuma domin waɗanda cikin zukatan su akwai rashin lafiya na narici ko kuma raunin imani shakku wani kawo wato raunin imani ko kuma minarici ba da zaharar islam ni sun gaida musulunci inda sami da haji don kada an yi wannan ne don su dawo su rika maganganu na suka da ta kasu da na kafirai. Alladina mara zuwa alaikum da kafirai wa'an sun ka da kafirai walam yadda walam yadda huwa islam musulmaci su musulmi na ba ba su da hawa musulunci da an bugun da tsawon su ba kuma su rika cewa ma za a ranar Allah da hana ni Allah ka nuni da hazin adadi da wannan na adadi ma za mu kowar bukatar ma za a ranar Allah da hana wato abin nan samuhu yi garabar sun ambace shi haka saboda misali ne ba kuma misali a wani suka ambace shi da misali da wannan wa wadi bahala wa jumlatu maqul al-qawl wa kadhalika hakan kuma misalu idrali amin da hada hadith yadda Allah ya misali yadda Allah ya fitar da masu musu adadin wannan adadi na sha tara na malaiku kuma wanda Allah ya fitar da shi kuma abin na wahada musa ya shirya waɗanda suka gaskata wannan misali to haka nan da billan Allah Allah ke fitar da mai sha wanda ya dama wato idan Allah ya so ya shirya wanda ya ga dama sai ya shirya shi kuma in ya so ya batar da wanda ya ga dama sai ya batar da shi zalika yudillallahu haka dai wato Allah subhanahu wa ta'ala yake fatawa ga abin da man ya sha wanda ya ga dama man ya sha wa ma ya alamu da wanda ya san abin nan ya hadi man ya sha yana shirya da wanda ya ga dama kuma ya alamu jini da rabbika babu wanda ya sa adadin mala'ikun nan na da ta an sha tara amma kuma ya ce in kullu nafsin lamma alaiha hadu kowace akwai mai hukun gare ta sha tara din kowane sha tara yana da guda mai hukuni kowane mai hukuni yana da guda mai hukuni shi ma wannan mai hukuni yana da mai hukuni kun ga har adadi ya yi yawa ma ya alamu jini babu wanda ya sa adadin rundunonin ubangijin sa na mala'iku fi kowace yangare da ƙarfin wa abin na na wa fi kowace wa wani da kuma abin na mace makarsu ba wanda ya san adadin su in ba wasu ya Allah shi kare kuma ya kuma yawan adadin wa'annan mala'iku bai kasance ba illa bi jira zai bashar ko kuma ma ya ta wannan wutar da aka ambata kasance ba illa da jira kwanci tunatarwa ta ne a yi tafi yau na wani tunatarwa ne ga mutane ita wannan wuta wato tunatarwa ce ga mutane wato Allah ya ambaci wannan wuta da azabar da zan yi tunatar da mutane tunatarwa kuma tana sa wanda Allah ne ya gane da shi Sun yana da hada da cuta ta ashara sannan wannan adadi na goma sha tara wato ya kiyayewa ne shi ilma'adu

kama bayyana hu al-istiqabu al-akhir kama wanda bincike na karshe ya bayyana saboda haka an mutun shi a kan nan wato wata hikima ce babba sai Allah ya ambace wannan kuma wa tafan nara sannan Allah ya tafanta wuta allati yunzaru biha annasu wata ake wa mutane da gari game da ita ai amaran nabi a amaran nabiya Allah ya umarci annabi al-muddathir wannan mai lullubewa Allah ya umarce da an yi kuma liyun jira biha annas da an yi kuma ya tashi fahi liyun jira biha annas ya tabiyawa wa mutane abin nan wa'azi wato Allah ya umarce annabi da ya tashi ya tafi shi wa mutane wa'azi su ji tsoron wuta akwai wuta ya an saba ma Allah fa kala Allah ya ce kalla kalla wal qamar والليل إذا كبر والصبح إذا أكبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر الله صلى لكم صلى واتو على تصورا والقمر هنا رنتوا دوتا والليل كما هنا رنتوا دوتا wato Allah yana rantsuwa da wata kuma Allah yana rantsuwa da dare iza da bara lokacin da dare ya fada baya ai ta wallawa mata ya fada baya kuma ya shi wato walfilu a dabara wato asali na yi a wata tsala abin na wata gabala wato idan dare ya ya baya wato shi dare idan albara ya ba da baya wata kawalan nahara ya kurkace ni to Allah na rantsuwa da shi don akwai abubuwan hikima da ta bayyana wannan lokaci wa bi da cikin wata qira'a idza bi wata nisra'i wal alif wato idza adbara wal min abana wal fi'lu da wato asalin fi'lin da wannan a sulati min dabaran mai wannan ha wato ita allafa in dare ya ba da baya ya juya ya tsike wasu wani kuma allah na rantsuwa da asuba za a sa asfara wato lokacin da aka yi haske idan hasken asuba ya bayyana a zahara wato hasken asuba ya yi haske asuba ta bayyana allah na rantsuwa da wannan lokaci na farkon sahiya da wannan lokaci na ƙarshen gari. wato lokuta biyu na masu muhimmanci farkon abin da na ne da ƙarshen dai waɗanda wurare Allah yana rantsuwa da su domin lokuta ne masu muhimmanci inna ita wutar da tsara da idar kubar lalle ɗaya na daga cikin manya-manyan azabojin Allah ai albalaya al'azima wato balawoyi waɗanda an manya ita wannan wuta tana cikin ɗaya daga cikin manya-manyan balawoyi wa'anda sun mutumin da aka saci shi wato zai sha wahala kwarai saboda haka Allah yana rantsuwa da wannan al'amari saboda wannan muhimmanci nazira kuma mai gargadi ce kalin min abin da min ida san da yake abin ida a tuba wa zaka atawa wa zikira da annaha ma'anar azab shi yasa yake nazira da annaha ma'anar azab wato nazira mai gargaɗi na lil bashari ga mutane wato wannan wutar gargaɗi take ga mutane wutar sana saboda wutar ba ta da zafi kuɗi ba ba ma wuta ba yanzu zahi aka yi sai ka ga mutane masu azumi suna yin ruwan sanyi suna zubawa ga cikin su rana ke nan ne kuka da da wuta wato babu shakka wuta ko ta duniya ta ta ranar duniya a cikin wata duniya ce ba ne ta lafiya Allah ya taimake mu Allah ya kare liman sha amin liman sha منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم هو اللي بلا وأنتم wato badalan min al-bashar liman sha'a minkum an yi yataqaddama ila sayyidi wanda ya ga dama cikin da ya tashi ya amfani da ganin dama tun ya gabata ila kai zuwa ga ayyuka alheri aw ila janna ko ya gabata zuwa da shiga aljanna da imani da imani kun ga ana Allah ya ba kowa wadiya ya ba kowa cikakken yanci ya ce wanda ya ga dama ya gyara imani ne ya ayyukan kwarai liman sha aminkum an ya takaddama duk wanda ya ga dama cikin ku ya gabata shi ayyuka da zai shiga aljanna a wai da aka wanda kuma ya ga dama ya kiyan aikin alheri ya ke sa ila shafi zuwa ga aikin shi awon nari ko ya jinkirta jinkirta ya kai ga aikin da zai kai shi kusa da kogi don ita wuta duk wanda ya kawo shi babu shakka dan wuta kowa ya kawo shi babu shakka dan wuta wanda ya ga dama shi aikin shiga aljanna to shi zai ya shiga aljanna wanda ya ga dama shi aikin shiga wuta shi zai ya shiga wuta kowa dai kima da kullum mu ya sabon da ba ku da ku sai ku yi aiki kowa an hore shi ga abin da an halitta don shi wanda an halitta don aljanna to an hore shi za ka gan shi yana ta yin ayyuka irin na 'yan aljanna wanda an halitta don wuta an hore shi ga wuta za ka ga shi na ta aiki irin wanda duk wanda ka yi ne zai shiga wuta to Allah ka tausaya mana ka sa mu ne ka ce mu كل نفس كل نفس بما كسبت رهينة كلا أسعد اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر

saboda aikin nan ne za a kama su a shirin su wuta za a saba da ni banda mutanen dama wato ba wa mulmomi da su ne mu'minai Ba na juna min asukan za su tsira abin daga abin nan za su tsira da wuta ta nuna rijiyar na za su kasance cikin aljanna yadda ta a nuna bai na na tambayar juna tsakanin su ya aljanna ba su shiga cikin wuta za su shiga aljanna bayan sun shiga aljanna ta aminta su shiga abin tambayoyi da junansu kun san same a shiga aljanna an ce wala ya sa a ba su yin tambaya saboda kowa abin nan kullum zai wato saboda kowane mutum abin da ya aikata ya shagaltar da shi kowa aiki ne a gaba gare shi to amma bayan sun shiga aljanna duk da na cikin aljanna ya a nuna baina suna tambayar juna tsakanin anan musulmi da game da masu laifi wani shi ina labarin wani duka sai bayan sun shiga aljanna suka tambayar masu laifi suna tambayar yan uwansu ya aljanna shi ina labarin wani anan musulmi wa halin da halin masu laifi can duniya kai kudu na rawa sai wata abin na na sun gani bayan ba su gani su cikin aljanna sai su leka cikin wuta in sun ka gare su sai su dora masu laifin tambaya ne masu lakakon fitara ne ya shigar da su cikin wuta sana'a kun ga an ta ta da suke bayan wa ɗalibulan na kullum musulmi na mu ba mu zamo cikin masu sallah ba mutumin da bai kare sallah da kyawu ba to ranar kiyama zai samu kai ne cikin hakan in bai kare sallah da bakari tsare sallah da kun gani ranar kiyama ɗaya amsa kazu za a shiga aljanna bayan an yi da da daban an gani musulmi da su da abin na da salihansu an gani su yi guda Allah ya taho da kai ni ya taho sai ya buɗe kawo mai kowa ya yi su guda yau mai kushe ba an sakin yi da auna ila su da to lokacin nan duk wanda ba ya kare sallah da kyawu duk wanda bai kare sallah da kyawu in ya je dukawa sai ya ji kunkuru ne ya koma yadda kasar ikin shari haka zai ji kunkuru ne ya koma saboda haka ba zai iya yin sallah ba to wayan ga mutane ta abu da asabari mai bayar abin da hadisi wato malamin ce abin abinda wayanda aka yi nan da ba su tawowa masallaci sai sun bari a sa da sallah al'adar su ga kullum sai sun ji ana magana maganar allani ne ya tallafu na ana jama'a wayanda ke jikiri ga sallar da suna Allah kare su da hada saboda haka duk wanda tawarki da sallah bai sai sallah ne da kyau gaskiya duk aikin da ya ka aikatawa annabi ya ce wa alam wa an khairu a'malikum sala sani lalle ne ya aiki mutum ne saboda haka ko kokari a tsare sallah da yawo a yi kokari da rashin sannan a tuzina bila adadin gurgurdan ya tsaye ya ya tsayawa abin da aka so kai kokari a sallah ta na suka ce mu ba mu san cikin masu sallah to sun ci gaba da yin tafsirai hukan su ألم نكن ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائفين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتينا اليقين وما تنفعهم شفاعة الشافعين ولم da kyawu laihin kuma mara ciyar da ba kuma wato babu sallar kwarai kuma ga ruwa yanzu mutumin da bai tsara sallah da kyau ba gaskiya ba a samu shi marubuci duk wanda bai tsara sallah da kyau ba gaskiya marubuci za a same shi saboda haka suka ce samun sallah da kyau kuma ba mu ciyar da miskinai sannan matsayin talaka ne ya an talaka ba sai marayi talaka matsayi ne kenan duk wanda bai taimaka ma talaka to ranar kiyama zai shiga cikin wuta kowane ko wanda bai taimaka wa talaka zai shiga cikin wuta irin wannan ayar an ambace ta can abin nan suratu suratul ah, haka wato lokacin da aka ɗauki wani kunduwa wuta cikin ayyukan da ya faɗa nashi ya ce baya ciyar da abin nan wala ya kudu ala da amin baya kwadaitarwa ga abincin miskini saboda haka wanda duk baya taimaka wa miskini talakawa iyalin Allah abin da ka samu da shi na za ka taimaka masa duk wanda bai taimaka masa shi ko bai samun taimako ga Allah da ya ya samu Allah ya taimake mu shi muna jagora abin da kuka ganin kuna yi yanzu kun kalin yan siyasa dai ga taimakon mutane ga Allah su sai na saya abinci suna kai wanka masallaci su kai wancan masallaci su ɗaya kun kyale ko duk ba ku wannan yana cikin duk abin da ka bada matsala ga kasuwanci duk wanda bai taimakawa Allah ba zai taimake shi ba annabi ya ce inna Allah fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi hakika Allah yana cikin taimakon bawa mutum bawa yana taimaka ma dan uwa ne shi ko Allah ibn adam amfik umfik alayka wani hadisi ya ce ɗan adam ɗibi ka ciyar nima in ɗiba in ciyar da ɗaya saboda haka duk ka samu ɗibi ka bayar kada ka bari sai ranar kiyama ka ce ma Allah ka ba da wanda an ka ci wa lam zai nuzimin abin da ya samu mu zama mana ci da ne ba wannan bai kare ka ranar kiyama hukunci za a yi masa. na uku da suka faɗa suka ce wa kunna na hudu mun kasance muna kudawa bil ne da hirar kuma ma na tare da masu hirar karya masu kudawa ne kuma iske ana maganganu waɗanda ba su dace ba ba mu ba da hankuri kuma ba mu tashi shiga dai muka yi a kama in ka iske majalisa ko ana maganganun da ba su dace ba shi kana iya magana in ba ka iya magana Allah cewa ya yi kai zara aikin ladina hudu na fi ayati ba a arida an mata ya hudu bi hadisin gai in ka ga mutanen da ka hutawa cikin ayoyin to ka kawo da kai gare su ba shi da wurin hatta ya hudu bi hadisin gai sai sun shiga cikin wata magana wadda ba ita ba in ka ba ka iya magana to ka zanna in ka ba ka iya magana ka zanna to su cewa sun kai a'a da su aka zama wa kunna nahudu ma al-fa'idi layhin nahudu wa kunna nukazzibu bi yawmin din mun kasance muna karyatawa da ranar ta jaza abinda ake yi da karyatawa ba sai ka yi tsofati lahira karyata. amma aikin ka sa a gane ka yadda da ita ko ba ka yadda da ita ba yanzu idan kana da shari'a da kai da wani majalisar report aka kai ka tsara alkali yake to a cikin wagga mai zuwa zai yi hukunci duk wanda bai da gaskiya idan ka san ba ka da gaskiya daga nan zuwa sani saboda imanin ka da magana alƙalin nan duk wanda ka san in ka ce kai mai magana yawa alƙalin nan magana yana sauƙaƙa ma in ka san ba ka da gaskiya kana saboda ka yadda kana ta kamun kafa amma Allah ya ce akwai ranar kiyama shi zai shirya da kai amma baka kai wurin kowa samun tsawa da bannan da kake ba kana ganin wani yara kaga ta yi ba da gani ga magana majalisari ga magana Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ke nuna kare ta ba wai sai ka ce karya na aikin ka ta a gane baka yi da kiyama da suka ce wannan shi ne aikin za a tana laifi an mutuwa ta zuma Aza ya dubi wannan ayoyi da wannan wa'azi yana nuni ala anna ma yunzar bihi nas abin da ya kamata a wa mutane wa'azi da shiya shi awwal al-amr farko al-amr ay umaru bil iman billah a ba su umanni wato su imani da Allah subhanahu wataala mai wa'azi kalmomi ne na farko wal yakum ma tad'uhum ilay an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haka hadisi sahihi ya ambata abu na farko da za ka fara yi musu wa'azi da shi kira su zuwa ga imani su she da Allah ne ne yankan Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama su she da shi manzo Allah ya ce to shi ne abu na farko da ya kamata a fara wa mutane wa'azi da shi wa bi risala da manzancin manzo ba sun gaskanta Allah su su gaskanta manzancin manzo sannan sun mamina a amali albadaniya sannan cikin ayyuka waɗanda ake yi da su ma huwa aujab adibi wannan ya zama wajibi wa akasar wa akasar fa'idatar yayi fa'ida mai yawa wa huwa sara shine sallah an ce masalla aiki na jiki duk da cikin sallah akwai aikin kuɗi amma an ce mata aiki na jiki saboda idan za ka yi sallah an ce a yi alwala ya yi ruwan nan sai zuwa su a kan kaga sai ka bi kuɗi sannan ka sai ruwa an ce a yi wankan janaba ya yi ruwan na sai zuwa su a ce sai ka yi wanka sannan ka yi kun ga aikin kuɗi ya shigo cikin sallah amma duk da haka a wajen shari'a dai yana cikin al'amalu albadaniya ayyuka na jiki kawai don wa'annan maganar ruwa da aka ce a tsaye da maganar abin na shekila da za a yi sallah da abin da ya kamata da shiya wa'annan ba su an manuwa ba Allah da ke ammanawa don haka an kai amince Allah cikin al'amalu albadaniya kuma ma ya Allah bil mali Kuma abin da yake da alaka da dukiya kuma a wa mutane wa'azi a kai ne shine da amin mataki ne na ciyar da talakawa wa min muddin mutane ba su taimakon talakawa da waya kasa su ta zanna lafiya muddin mutane ba su taimakon talakawa da waya kasa ta zanna lafiya don talakawa sun yi yawa talakawa sun yi yawa cikin jama'a to dole ne a taimaki talakawa don a samu a zauna lafiya saboda haka ya ce abin da sun ma ya ce allaka bil mali abin da yake da alaka da dukiya shi ne da hamil mataki na ciyar da miskinai ilbihi abin na na tawazun al'umma don da shi al'umma ka zama daidai wa daida idan an masu kuɗi sun taimaka ma talakawa talakawa sun sai abinci sun kai gida an dafa musu sun kaci sun kai kun ga an gama daidai kai ka ci mai daɗi irin naka shi ya ci mai zaci irin nashi amma dai kowa ya ci kun ga an zama daidai an samu tawazun tsakanin al'umma kuma man alhaus suna awa mutane wa'azi a hana su kuka fi badalin ga ayyukan fanna maganganun da jawo izbihi tawabul al'umma dan ciki ne akwai daidaituwa al'umma summa al-akhbaru bil ma'adi sannan a ba mutane labarin makoma wato ranar kiyama wal jaza da kuma sakamako zai kuna al'ibadu al'ibada zai kuna bil ibada ta ruhun don ibada ta samu ruhi ba'isun mai sa nishadi ga mai ibada ma yanzu al'abidu da amali ga abin da mai mai sa nishadi ga abin mai ibada yake tsayi bi amali da aiki ne yana tsawabi na lada dole ne a kwatantar da shi a tunatar da shi game da sha'anin lahira don ya samu nishadi ya kama da Allah da kyawu sai akwai mutumin da ba iya sallah ko guda ta nafila da daddare amma idan aka yi mai wa'azi an ka ba shi caji sosai ya ci falalar ta kai sai wani ruhi ya kai sai ya kwana tsayar na yana sallah asali kun ga ashe ba mutum bayani mai gamsarwa wanda ke sa mai nishaɗi ga abin da ya kafa na lada yana taimaka mai wajen tsarin ke ibadar Allah kuma izaru bin nar sannan a wa mutane gargadi da wuta liman ilkafi shi ko za a hana suka kala bin ibada don mutumin da ya sa ana bidatai kuma da gaske bidatai aka yi kuma ya san mai bidatai bai kwana to ya an ka gaya mai ya tabbatar da mai bidan nan nashi na yana bidatai kuma bai kwana kuma shi ma ba zai kwana ba mai bida bai yi kwana ba ba balle kai da aka bida sai ya iske kana kwana ba mulku a kai da yi ba saboda haka kun ga in an ba mutane labarin wuta wuta na ɗebe musu kasala sai al'ibada su ga ibada bayan da zalika al'imani abin na sai imani ya tsiru da wannan yadda tudu shi da yaƙini wanda ke haduwa da yaƙini daga farko da mauti har zuwa ga mutuwa to istafadu aidan kuma ana fa'idanta ga wannan ayoyi annar kubura lalle kafirci wato idan lam yattasil bil maut in bai kai ga mutuwa ba idan mutum yana kahiri in dai bai mutu yana kahiri ba wannan kafirci la ya jahalu sahibahu bin na ba ya sanya mai wannan kafirci cikin wuta al maabada wadda a mai dawama wato al maabada wadda a mai dawama dukkan kafirci dukkan wanda mutum ya yi kafirci ko kaka mutum ya aikata kafirci idan dai mutumin nan bai mutu yana kahiri ba to ba zai bai wani ba in dini musulunci yana kayan amma abin da illa mutum ya yi kabinci har ya mutu yana kayan to wannan shi a haɗa duk wanda ya rida ya mutu yana kayan rifa kada hafi da amalu aiki ne duk gaba ɗaya ya ɓaci saboda haka wa huwa qawluhu ta'ala shine magana Allah ne yake amma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ceton mai ceto ba ta umarnin waɗanda mutane ka ne min mala'ika cikin mala'iku na ceto ranar kiyama to ceton mala'iku sai umfanin kahire in an tsaye ranar lahiyar wal anbiya da ceton annabawa wa salihin da ceton salihai duka wannan bai umfanin abin nan kace wal ma'ana ma shafa'ata lahu idan ma tu ala kubur abinda aka yi ba su da ceto mutum sun mutu suna kabe to ba wanda zai cece su kiyama Allah ka gafarta mana Allah ka kare kuma lahu فما لهم على التذكرة معرضين كأنهم عمر مستنفرة مرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى سرا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فالله سبحانه وتعالى يتي أبنه فما له فما أبنه مبتدا آه، اللهم قبر متعلق بمحظوظه wato abin إن in takala إليه آه، فما لهم ne ya same su ana tafkira game da wa'azi ana ce musu wa'azi ma'uridi ne suna masu kawo da kai wai me ya same su ana musu wa'azi suna kawo da kai kamar ba su aka wa wa'azi an ce ku gyara sallar su da kyawu an ce ku ce makama talakawa an ce in kuna ganin maganganun da aka yi ba su da kyau ku ba zama wani an ce ku ba kare ta da ranar kiyama to wai me ya same su ana musu irin wannan wa'azi ma'uridi ne suna masu kawo da kai me yasa suke kawo da kai shari'a morigi na halin ne a amina samir wal ma'ana ayi shay'in hasala lahum mina na ya samu gare su sai ya raja ala al-ittihadi ka kauda kan da suka a wajen wa'azi shi mai wa'azi bai faɗa musu gaskiya ne? shi ya faɗa musu gaskiya mai addalilin su nake saurari ne annawan umur sun koma kamar su jakai ne wayan da an ka kore su jakai musambira wato wahashiya kamar jakan daji kun san ga jakan daji yarje suka yi su da yawa idan aka buga tsawa ko sun kaga mutum sai su aza maharauci na dukkan su sai su zaba da gaba su yi gudu ya gaba su sheka to me yasa suke gudu su kamar jakan daji warrat wadda aka kore min kasawara wadda ta sheka min kasawara don ta ga zaki asadun harabar minu a shaddar harabi ta sheka ta gudu ta bar shi a shaddar harabi gudu wanda an mai tsanani haka suke gudu in sun kaji wa'azi kamar da kallaji sun ga zaki wanda ya ce a a wani abu ba ne girman kai shiri da kullum rai mai da wani guda daga cikin so yake an yi wata sauwa a ba shi abin nan a ba shi littafai mu na sharabu tafi kowane wace a yake ya ana so ya saurari wa azin muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a ba shi qur'ani ne nashi shi dai a ne daga allah wa da an ka ba muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sun dauka sun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma abin da sai ya yi kiwo an biya shi sannan ga bakwai an ba shi kuɗin kiwon eh, da ya kawo shi sai ya ci abinci su suna ɗaukar sun da talaka ne bai yi wa ya samu ɗaukaka a kansu don haka sun da an ba shi manzanci in ana so su yadda su ma a ba su kamar da an faɗa shi tun da su an manya shi ma da asalaka ya samu gale su abin da suke gani ke kowane yuri da an yi ta tsohon mana sha kowane abin da ya kaso a bashi littafi su tafi bayan min Allah ta'ala daga Allah ya ce ba annabi a ce ga littafi nan Allah ya aiko ce a kawo maka gabi Muhammadu. amma kalu kamar da suka ce lan nome na laka kuma imani ga kai kuma sunan zila alaina taba na kawo kamar da suka faɗa ƙarshen Isra'i Isra'il ce ba za mu yi imani da kai ba har sai ka so ka muna littafi wanda za mu rika karantawa daga Allah zuwa gare mu idan ka ba da wannan ba ba za mu yi imani da kai ba Allah yake kalla kawa gare radawa amma a radu kawa ga abin da suke ne ba a yi musu haka la ya kafuna al'akhira lahira dai abba tsoron lahira na abbasi ai azaba azaban lahira don ba su kare ta ba su jin tsoron kalla ku saurara إنه شيء القرآن تذكر wa'adi saboda haka شاء man sha ومن شاء ذكر وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man sha'a shi qur'ani Allah ku saurara inna hu tazkira shi qur'ani wa'azi wa man sha'a duk wanda ya soya wa azantu zakara ya wa azan ya rage gare shi kowa ya soya wa azantu to ya karanta qur'ani ya wa azantu da shi abu fatta abadi ya karanta shi kuma ya wa azantu da shi wannan ganin dama dai wa ma na kun ba za su wa azantu da ku ai ya yi wa kuriya wa mata su wa ma yasruna illa an yasha ai ba za su a ba sai in Allah ya ga dama idan Allah ya ga dama su shiru to za su shiru kuka mutum yana da guriya yana da mashi'a ta ganin dama ta yi amma dai mashi'a kowa mashi'ar Allah a gaban saboda haka Allah ya ce abin na wanda ya ga dama wa man sha a zakara duk wanda ya ga dama Allah ya ba shi wuriya yana da yanci cikakke in ya ga dama shi wa a amma ya sani guriya dai wato guriya Allah tana kafanta Za ka yi ce ma ya zuru na ai ba za su a ba Ila an ya sha Allah idan Allah ya so to a ko a halitta kawa Allah shi ya cancanta a a ai ki ya su ba su shi na ya kamata bayi ne su ji tsoro wa ya hadaru gadaba su ji tsoron shi ne da kullum ma ta ilai duk abin da ƙarhin su suka iya kai gare na kauce ma hushin Allah to shi yi kokari su wa ahlul maghfira kuma Allah shine wanda ya cancanta wato a nemi gafara da an yi gafira liman taqaw ya gafarta ma wanda ya bada ta sura sura ta fara bil amr bil qiyam bil insa ta fara da cewa ya ayyuhal mudaththir qum fa'al ta katama sura ta kare bil maghfira da gafartawa Ya ce Allah wa ahalul maghfira shi cancanta ya gafarta mu wanda ya gada saboda haka ta shi yi gargadi amma Allah gabara da hannu ne da hannun wato shi ya cancanta gabara, maghfira yayi gafara liman ittaka rabbahu ga wanda ji tsoron ubangiji wato wala sura ta ku ala irshadati wato akan shiryawa ta alwa'd wal inka wa'azi da kuma karantarwa to Allah bai asma'ika husna ya ahalat takawa wa ya ahalar magajira daraja wannan sura ya ka gwada mana karshen ta Allah ka gwada mana karshen damuwa ko wace iri ka gwada mana karshen bakin ciki ko wani iri da tattalin Najeriya da rikicin ya ahalar takawa wa ya ahalar magajira sai a kan husna Allah da darajar sunayenka Allah ka gwada mana karshen Allah ka gwada mana karshen Allah ka gwada mana karshen Allah ka gabarta mana dukkan ka shirya muka shirya ɗiyan mu ka sa musu albarka ka aza mana su ga hanyar kamar idiciya ka ƙara mana imani da lahiya ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya ahalar tarkawa wa ya ahalar magana wannan sura ta ƙare sai sura mai kimanta ya kusurci بسم الله الرحمن الرحيم خيالا ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا kiyama domin ta da bayanin matsalolin kiyama makiya ita ma ta sauka maka siya arba'u na aya tana da ayoyi guda arba'in wa mawdu a ra'isi jagora abinda a wannan sura take karantawa wato shine albasu tashin kiyama da iyawar mauta da raya mutanen da sun kamu alhasu da kuma kwadaitarwa ala amalin birri da aikata ayyuka alheri a kaula fawaci a wani kamin lokaci ne ya wuce don komi lokaci gare shi idan mutum yana da lokaci to shi shi a alheri ya yi amfani da lokacin da ya aikata alheri bismillahir rahmanir rahim la kuma ba sai mun ke ba bi yawmil kiyama da ranar kiyama. shi da an ce ya za'ida wato asalin da babu ta uqsimu ai uqsimu da ina rantsuwa da ranar kiyama. wakila gairu za'ida ko kuma an ce latin nan ba za'ida ba ce ai la uqsimu zabi isbati annaha haqq ba sai na rance da kiyama ni ka tabbatar da kiyama kuma abin nan da kauna dalaili arkala don kasancewa da lalle wa'in suka nuni alai haka tashin kiyama wa da hatun bayyana su da haka ba sai na rantsuwa ba la uqsimu bin lawa lawama kuma ba sai na rance da rai mai zargin kanta allati ta nafsa wa take zargin kasa wa in shahada idan rai ya yi kokari kwarai fi al-insani wajen aikin kwarai to wajen kyautatawa to ranar da ta mutu sai ta zargi kanta me yasa na tsaya nan ban yi da yawa ba haka nan idan ba ta yi aikin kwarai ba ranar mutuwa sai ta zargi kanta me yasa ban yi na kwarai ba shi rai kullum da wama ne mai yawan zargin kai wa jawabul qatl ma'zuba ayin da ke ba sunna wato jawabul qadar da ke ba sunna za a kashe saboda haka babu shakka ranar kiyama rana ce mai zuwa kowace mai zargin kantana kai kokari duk ayyanka da kara ta shi wajen ibadar Allah bikin za ka wasan ta ranar kiyama mai sauki da a yi hasabu insan mutum yana da tuwa alkali wanda a tarihi Allah na jima'a ya zama wuce a zama tara kasa ne ba lilbazi wani ijiya kusan yana cewa man da dama wa biyar ramima wa ramim wa zai raya kasa bayan ta zama gaya Allah ya ce shi shi mutum da sun yake bayan ya mutu ya san gari ni ba zan iya tada shi ba bala wato ina iya tada shi wato ta, abin nan ina iya kara ta gaba ne kadiri na wato Allah abin nan bala kadiri na muna da iko ma'ajali'a tare da haka abin da kasa yana da ta Allah na a izam mala kadi ne wato muna da iko ma a jami'a tare da ta hada abin nan ko sai abin nan kasan nan naci ala an da sawai banana bayan mun daidaita kasan kuma mu daidaita farauta wa huwa al-asabi'a banana wato farauta ai nabi to izama sannan na za mu iya dawowa da su kuma kama kana kama wanda a cikin ka duk da kanana to in Allah na iya sada kasa hannu wayanda suwa yan kanana balle wa hawa ko wayanda amanya ba kai ba abin nan bil kabira ya Allah na sada kanana su ya ba zai iya sada manya a bal bal yuri bil islam man yuridu an mu da amana تسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ ليس المفر الله يجزيكم كما الله شمونا جابورا الله كما يقام يكشي مكياو آمين وقال لنورورين لأفتا كما وإن لك كدر عمنا الله كبولي من يسر رعي من يسر رعي يتكالي كما لك kuma Allah ka warkar da mu Allah ka haɗa mata lailatul Allah ka haɗa mata lailatul Allah ka zauna da kasan mu lafiya ka warkar da mu daga dukkan cuta kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri الحمد

mata ɗayan annabi adam alaihi salatu saboda haka sai da al'ada ta zo wa mace to ya halatta ta ci abinci ba kamun baki da abinci ba kamun baki da wadda ta kama bakin ta ci abinci ba ce wannan wadda ce ya wannan ya ce ta bid'a ta a ce ba mutum ya kwarai saboda haka ba kamun baki ya kai Allah ya tsara da ya dauki arziki wanda mai ce za ta da ya ce zai ga ba ya da shi na mai ba da don ba a shan ruwa wani a sai kare da bakwai aka shan ruwa saura minti biyu ko saura minti aka shan ruwa ne sha ruwa kare da wani abu ya kara azumi ne da zan kuma saboda ta zai yi azumi wata da ba guda ya an gama azumi. Allah ya kamala, mu gane zaman ya guda da ɗaya sun zama gobe da da da ma ya shi yana da laifi don wancan da ka ga ya shi akwai abin da ya fata mai da shi suka ce a fasakon ta sun da ta ce a kusa da iske shi a hujjin da ya fata ya wata mai yi

a gane shi ne in ya gane shi aka ce ko kuma su yi kuma da wani kamala ne ne ko ne malamai suna amma wasu mazabobi ba a ƙarfin cewa sun da abinci wanda ka tsaya abinci wanda ya shiga da baki kamar cewa da zarafin ya gabata wanda ya shiga da baki saboda hanci ba wani shi abinci na hanci ba wani shi abinci na saboda haka suka ce wannan bai kara abinci ba amma dai masarufi ne da ya cika baki ne wajen al'ada kwarai da da ya samu matsala ta hanyar zan cika baki da yawa yana samuwa da cikin kuma hanci kuma shakarwa da yawa yana ƙara sa haka saboda haka ba a san da duk abin da ke kawo ba amma dai wajen malamin mai yawa yi ne da kai ni ina yin fatawa da cewa yi ne da kai azumi ne da a da shakarwa da sai da wani ko wata ƙarfi ne insha Allah akwai mutane da dama da ke neman da wani mutum da za a yi na samun da wani mutum da ba a da ba a da ba a da ba sai ya zama wani lokacin da ya ba a ci wani suna kira wani ya ba a kira da ya yi da da kamar abin da na sa da duhu da kura sai mutum ya shafi ta kun babu yadda za a yi sata ya hana kai ya shafa kura da ya iska da duhu haka nan mai mu'amala da ita babu yadda za a yi da ta shafa hayakin ta babu yadda za a yi mu'amala da ita da shafi hayakin kamar mai mu'amala da kuya abinci kuya babu da za a yi da wannan ba haka nan mai mu'amala da tare su ne babu da za a yi da shi ake ce shi ne da kuma ya fi ce ma wuri a cikin da kai idan an mutu sunan su ne don babu da za a yi da wannan aiki da zan yi na aiki wanda shi ake wannan kura saboda haka duk wannan kura ba ta taba azumi azumi ta iya da shi ya yi da yaro da Allah ya yi kawai da ya yi kamar yanzu ya ji zafi sosai ya so ya samu inda kuma ta ke yi ta sha kara ya kara da baki to wannan da yi na azumi da ya kai ko ya kawo ba don kunya ba an samu da kayan zafi ya kawata ya zo ya sha haka. to wannan shi Allah da yi don da gangan na yake ba da zuwa amma in dai da zuwa da zuwa da zuwa da zuwa da zuwa da zuwa da zuwa da zuwa Allah ya taimake mu kuma Allah ya salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙon ka da annana da shirya annaka anta la ya malik ya ya salam ya ya mu'min ya aziz ya ya mutakabbir ya qadir ya fatir ya ya ghafar ya ya wahhab ya razzaq ya ya amin ya qamit ya fatir ya qadir ya razib ya mu'min ya da ya يا علي يا كريم يا عزيز يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا لطيف يا مجيد يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وزير يا قوي يا مجيد يا ولي يا حميد يا مغفي يا مغفور يا مجيد يا مغني يا مجيد يا حي يا قيوم

Allah ka kara mana salati Allah ka raba mana sabonka